على كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن الله رب العالمين خلقنا وأوجدنا على وجه البسيطة لمهمة واحدة لا ثانية لها هذه المهمة هي أن نعبده كما يريد هو ويحب لا كما أنت وأنا وهي وأنتم وأنتن جميعا نريد لا إنه أوجدنا لهذه القضية والإنسان لن يكون مفلحا إذا لم يحقق هذا المطلب قد تكون ما تكون قد تكون رئيسا وقد تكون جمهوريا وقد تكون أي شيء لكن الشيء الوحيد لا بد وأن تحقق المقصود الأساسي الأولي لكونك في الدنيا قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إذا المقصود الأساسي أن نعبد ربنا وخالقنا ومالكنا لأننا سننتقل من هذه الدنيا إلى دار البقاء من دار الفناء إلى دار البقاء من هذه البسيطة إلى القبور يا الله سنصبح يوما على فراشنا ألقي علينا نغسل ونكفر ويصلى علينا ونحمل على أكتاف الرجال إلى أين يا عبد الله إلى مراطي إلى دوصو إلى تلابيري إلى ديفا خليك واحد الكلام يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيسلم فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الاغتراب هكذا قال الشاعر إذا ومن هذا المنطلق ينبغي ويتأكد ويتوجب ويتحكم على كل من أعطي أدنى مسك من العقل والتأقل والفهم والتفهم والعلم والتعلم أن يعمل لما بعد الموت سمعتم الآية الكريمة ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد والقاعدة عند علمائنا رحمة الله عليه يعني إذا جاء الاستثناء بعد النفي فالجزء المستثنى يقتضي ويقضي ويلزم ويستلزم منه أن يكون حصريا وقصريا كأنه يقول لن أكلفهم شيئا إلا الإبادة أيوة وما خلقت الجن والإنس إنه نفى الحكمة وراء الخليقة ثم استثنى وقال إلا بيعبد إذا المشكلة عباد الله أن نفهم أغوار ومقاصد وملامح للعبادة بعض من الأمة يظن ولبئس ما ظن أن العبادة مقصورة في الشعائر التعبدية في الصلوات الخمس خلاص في الرمضانيات أصول قيام بس ست طواف في البيت الحرام وهو يطوف بالبيت الحرام وبطنه مملوء بالحرام كيف تطوف بالبيت الحرام وبطنك مملوء بالحرام يا مسكين الله أكبر وأنا أقول فويق هذا المنبر العظيم أن الإبادة ليست لا تكون ولن تكون محصورة في الشعائر التعبدية العبادة في منظور الإسلامي أشمل وأغرب وأعمق وأدخل من أن تكون بس حركات أوتوماتيكية خارجة لا إن أكلك الطعام عبادة إن شربك الماء عبادة إن كونك مع زوجتك على فراش الحب الزواجي والنكاحي برضو عبادة إن تحركك من هنا إلى هنا عبادة إن حركاتك الشرائية البيعية برضو عبادة إن إن إن دواليك دواليك دواليك بدليل قوله تعالى كما في الآية الثانية والستين بعد المئة من السورة السادسة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن قال لله ولله هذا اللام الله أكبر تفيد الملكية الاختصاصية الله تعالى مختص بهذه الأشياء لا شريك له نفى الشرك من أن يكون هناك شريك مع الله في هذه الملكية الاختصاصية الربانية الإلهية لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من هذا المنطلق يفهم المؤمن الموحد أن العبادة أمر عظيم كبير لا ينبغي أن يتهاون بها متهاون فيقع في هوة من الهوات الكفرية الفلكية عياذا بالله إياذا عباد الله جئنا إلى الدنيا لنعبد ربنا كذب ثم كذب وخوار لأي زيد من الناس ولبكر ولهند من الناس أن يقول ولا العبادة محفوظة ما أصبر ولا محمشة لا السياسة فيها عبادة الحراسة فيها عبادة والفلاحة فيها عبادة وسوق السيارة فيه فيه عبادة إذا كيف تقول العبادة فقط في المساجد يا مسكين هذا الذي أراد أراده لنا الغرب وهناك بعض من الناس الذين يتبعونهم والغرب لما أراد العلا رجع إلى أسلافه قال من قال إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مخصوفا جناحه إذن الغر ماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه كم صرفت آية كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه فقال أبو البقاء الرندي في هذه الخاصية لمثل هذا يذوب القلب من كمد هل رأيت القلب يذوب ذوبان السكر في الماء في الماء الحار كوب الشعر إنها استعارة استعارة أنا لا أقول مكانية تصريحية في علم البديل نعم استعارة أو البيان لمثل هذا يذوب من ذاب يذوب ذوبان من هنا تعليلية لأن من في لغتنا العربية بنت أدنان تأتي على خمسة معاني هناك من بيانية ومن طبيعية ومن تكون ابتدائية خرجت من المنزل ابتدائية ومن تعليلية هذا هو يزول القبر من كمد أي لأجل كمد عباد الله المؤمن أقول الإنسان بين الطالح وبين الصالح من الأب إما أن تكون على عمل صالح وإما أن تكون على عمل طالح والطالح عكس الصالح اختر لنفسك لكنك ستموت عش كما تشاء أحب من شئت فإنك ستفارقه البس ما تشاء وستلبس الكف يوما كل ما تشاء مما لغز وطاب وطرف وظرف ستأكلك الديدان إلا من رحم ربي يا الله رحمتك يا إلهي رحمتك وعفوك يا ربنا ومالكنا حانهن مساكين بين أيديك يا الله هنان فقراء لا نملك ولن نملك لأنفسنا قيد شعر تحركا اي والله إلا ما شاء الله جينا إليك يا ربنا مضللين صغراء وأنت أكبر من كل كبير متوسلين يا ربنا بعبادتنا أن ترحمنا وتنزل علينا الرحمة والسكينة والبركة يا أرحم الراحمين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء عباد الله الإنسان إما أن يكون بين الصالح وبين الصالح يأتيك رجل إلى المسجد الجمعة مبكرا هذا صالح يفي بالوعد عمل صالح حقوق الجيران يحفظ عليه عليها يعني هذا صالح لا يكذب إحسان إلى الجار الصدقات قراءة القرآن الصلاة والسلام على النبي هذه نماذج للأعمال الصالحة وبالمثال يتضح المقال أما الصالح الكذب الشرك أعوذ بالله الزنا أعوذ بالله استغفر الله والرياء والتبختر والعنجبية والتغطرس والشعور بأنه فوق كل إنسان هذا مثال للصالح من الأمل وهذا مثال للطالح من الأمل إذا تريد أن تكون ناجحا يجب عليك أن يكون لك رصيد نعم من الأمال الصالحة ليوم الميعاد لذلك إن الله رب العالمين يقول في آية السابعة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن الصبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤدي والموفون بأن إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس عشرة من البنود نسميها بنود البنود لابد من تحقيقها حتى تكون حا يعني حاصلا لمفهوم البر تأخذها في طريق إلى الله رب العالمين قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الموصوفون بما ذكر هم الذين فرقوا قال هم الذين فعبر بالجملة الإسمية بدلا من الفعلية قال البلاغيون إن التعبير بالجملة الإسمية أبلغ من التعبير بالجملة الفعلية أعطيك مثال قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ما قال ستذوق الموت لأنه لو قال ستذوق هذا جملة فعلية تذوق يوما ولا تذوق يوما آخر لكن بما أنه وصفهم بأنهم هم هم ذائقة فهذا أبلغ فهذا أعمق فهذا أدخل في إبراز المعاني أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أسأل الله رب العالمين الكريم الألية الجليل الرؤوف الحنان المنان أن يهبنا التوفيق آمين وأن يجعلنا من عباده الصالحين للصالحين وأن يجعلنا من الذين يقال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا عباد الله صلوا وسلموا على نبينا محمد إن الله رب العالمين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال في حديث الذي أخرجه ابن حبان البستي هو حديث الحسن يقول صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وجدت بذلك الله فرسل بيوه جنة رانو بوا يدا غير مثال يا يدري يا يرارا يا يكوزازبو يا يكدو يا يغني يا مكانتا يا يجي يا يكرمتا يا يلمي يا يجاهلتي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فتروا الى الله اقوى إيه، ما سجرنا hutuba ta ce magana ne akan me sa muka zo duniya bayan godiya ga Allah da kuma salati ga shugaban halitta farin jakada annabi Muhammad da iyalan gidansa kirkaka daɗaɗa masu tsada da sahabbansa dakka gwaraza da duniya ba ta taɓa ganin gangami da ainihin cincirindo da magamami na mutane albarkatattu ba irinsu bayan annabawa to muna gaisuwa gare su da waɗanda suka bi su da kyautatawa zuwa tashin kiyama Allahumma amin ‘yan uwa masu girma kutuba ta kamar da ce magana akan makasudin zo mu duniya Allah da yi ya gaya mana dalili ba abin da ya ɓoye mana duk abin da ka gani a duniya akwai dalilin samuwarsa don me kake cin abinci a ah, yau zan kawo da yunwa kenan akwai dalilin ce me sa kaka shan ruwa yi kishi ke damu akwai hula ne za kake sawa yi ado na kaso ɗauki hular ka kai kafa mana ɗau takalmi ka kai ka sai ka zama wakaci komai da dalilin shi me sa kake aure kalas Allah ya halatta ina bukatar zurriya نجم صد بكاتا تهلكتا خريزة جبلية ميزا خيجي كاسونجي ناسون كديني نحلال كينن قومي دي كسامي دليل اه توكي مي دليل زوان كدو سمي تنكا ونن قوم بتلا اقوي دليل ما صعوكم قطب انا اقوي دليل وانا الكاميرات اي كاميرا واشي اكيو دليل توكتن بيكنكا Me ya yi dalilin zuwanka duniya saboda me Allah gaya maka huta ya gaya maka a cikin sura mai lamba 51 aya ta 56 da 7 da 8 ya faɗa ƙarara ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun magana ta ƙare me duka ne ke faɗin kayan shi ban halitti aljan ba malamin suka ce an fara ambaton aljannu domin su suka fara zuwa waljannu khalaqu min qablu sai fara gabatar da aljannu kamar da fara gabatar da mutuwa alladhi khalaqal mauta dan sai da ka mutu tukun ka rayu wa kuntum amwatan fa hayakum taqdim yace ban malisi aljannu ba da mutane ba sai dan su bauta min shi ke magana ta kare har duniya ta tashi ba ka da wani dalili mai ƙarfi da zai gaya maka dalilin zuwa duniya da wuce ƙura'a'i, saboda mai duka shi ya bayaninsa mai kayan shi ya sani ala ya alamu man halaka walidubin haɓe to inda matsalar take wani ke ce ibadan nan wasu na ganin a ah, ibada kawai sallah sau da shi kenan halas ya sa karaka mana addini ciki sannan baƙaƙen jahilai ne duk wanda yake a kasuwanci a sassaka a girtanci a rini a zaman aure a lekol a tsari na academy babu addini la haɗa ajihalo min himari baiti kai kai sama din kai addaruwa kai yake da kwazon zaba mai duka ya ce wa ma halaktu kenan komai sai ka musuluntar da shi sallah sau biyar a rana da zakka da hajji da kaza wannan ana kiransa ash-sha'airu ta'abbudiyya lazima sune foundation sune harsashi kai gini akai dole sai da su amma ta za ka bauta ma Allah a siyasa in eh, mai da siyasa yadda Allah ya ce in yi amfani da kaya irin na mulki a bauta ma Allah kar a saba mai domin shi ke ba da mulki shi ke kuma kwacewa idan na tuka mota daga birnin zandar zan tafi an tila bayari alal misali to kar in sabi Allah a ciki misali karkace za ka sha giya kana tuki ai mota ta ce in yi wadda nake so a a ɗan uwa kai musulmi ne to ka bi Allah komai malami kake a jami'a university kwayi biyan da ya kamata ka je gun aiki da wuri ka je biro ɗinka da wuri albashi ake biyan kuma ka tashi da wuri ya kamata ka zo karfe takwas kana zuwa karfe goma sha ɗaya kuma kana zara ido a baka albashi kai magwamnati ƙwangin awa biyu sannan ka tashi da wuri ya halkare wadda za ka aura karka aure ta don kyanta a ina so na aure mace fara kyakkyawa don samu ya'ya fara a ta auren sai Allah barka da dabara ka ka tara su ga sunan ƴaƴan da yawa za ka aure su ne to sai muka ta faɗi cin naka ka da kyakkyawa in ji masu magana ƴan uwa masu gidan su albarka Allah ya yi mana don mu bauta mai ita kuma ibada dole sai da ita komai da ka sani da dalili na ba da misali ta wallahi in mabarke ba na ibada ba kuma ba zai yi wa sai an koma zuwa ga makaranta sai je ga malamai wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawa ba tun da bai yi ga mankatar ba in ji mawakin hausa fasalu ahlar zikir ke iska mana karancin karatu gari na musulunci irin zindar tara ma'adata ƙur'ani na wani cikin matasa nan suke da ilimin arabiya mai ƙwarin gaske za su abbara abin da ke zukatunsu nawa suke iya larabci mai kyau amma faransai na babu laifin shi ka koya kamar su tafel kaza kaza kaza kaza aje a yi sai, masha Allah alkhairi ne ai yare ne muhim jiddan amma arabiya yaran annabi muhammad yaran ƙur'ani الفقه الإسلامي فا نعم سيكا باري سيما جانا لايك سيكو دي لا فامي شيكو كهدفة أين كتاب الله أين السنة النبوية أين أين أين أين أين سننكا كان هيا زواغ مهل التين زي من تقول لك مثال شكين داري أكد داري أكد داري دكو سلمك توقود زندر مثال الله شيكي كاري دمون دو غرد شيكي kuma abin da ya faru da mun illa alkhair fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin bar mu Allah komai dogaro ga Allah hutun bawa kin Allah za a shiga wayyo Allah aki Allah kuma a ce wayyo Allah Allah kuka samu ce wayyo Allah sai wayyo Allah na dadi dan akwai wayyo na dadi ai ƴan uwa masu girma sun ce dukkanin mutum yana tsakanin ko dai aikin kirki ko aikin banzu yake kaga tauhidi ya kyau aikin kirki gaskiyar harshe aikin kirki ne. bin sunar manzon Allah aikin kirki ne. girmama sahabban manzon Allah aikin kirki ne. tsakaninka da makwabta komai ya kyau aikin kirki ne. an gane ko ya zama to ka rike amana aikin kirki ne. girmama iyayen aikin kirki ne. zuwa masallacin juma'a da wuri har ma ka riga liman zuwa aikin kirki misali da yawa a ɗaya ɓangaren kuma aiki na banza ƙarya shirka zina caca yaudara gulma ka'inci girman kai isa buro barokoko da jin ka'isa wannan fitina ce wannan musiba ce alƙawari ba cika mata ka zage ta ka dake ta uwar ƴaƴanka uwar ƴaƴanka taskira asirin mai ɗaki ko rarrabuwa tsakanin musulmi a farraka kowa da jama'arsa kowa da masallacinsa kowa da shugabansa mu kasa dunkulewa mu kasa curewa hausawan sun ce ya tsaɗe ba ta cin taliya jarraba ku gani ya tsaɗe jarraba da Allah ya tsaɗe ba ta cin taliya in ba ka bari je ka taliya ka jarraba ka ce liman ya fi gaskiya ma'ana tuni sai an dunkule an cure an mulmule an haɗe domin silin tsintsiya ɗaya baya shara wannan ne abin da makiya ba sa so sun sami a farrake a wance kale a ɗaiɗaice waɗannan na kare eh, wayewa irin ta faransa waɗancan na kare anglophony francophony yana wancan kan musulunci ya Allah Allah ka mai da mu zuwa ga addinin ka mai da wani kyau ‘yan uwa masu girma a taƙaice a dunkule a cure a murmure wuri guda fassara kudu ba take ba dole ba ne kowane kashi da tsofa an fito da shi amma saƙon kenan a dunkule makasudin zuwa mu duniya kuma ba ta kenan kafin na tsaya a aya mai lamba ɗari da ainihin saba'in da bakwai a cikin albakar Allah ce albirnu nagarta ba ta cikin komai sai cikin abu guda goma a wannan wuri a aya ta ɗari da sittin da biyu a cikin surata shi da al'an'am Allah ya ce kul inna salati da sallata da yanke-yanken da nake shine wani suke ai ko ce ibada da rayuwata da mutuwa gaba ɗaya ta Allah ce kenan komai na Allah ce, sai da ce. sa takalmi da kafar dama zaka shiga ban daki da kafar hagu ka fito da kafar dama hatta gobe karkasa sai a wannan haka mun ba Allah ya tsananta karshe nan ya halatta bai ba haramu bane amma sunna wannan wannan ya da wannan da wannan malamin suka ce baya halatta ka sa ainihin zobe kana namiji a waɗanda ke na zobe naka ibada ko dai naka ibada kwanta da bangaren dama kar kwanta rubutun ciki ibada kar ka yi mutum kallo irin na banza na rene shi mana da ido kar ka ci bashi ka ce an yi abiya in kaki za ga kaki wata ran bari in gaya muku abin da mun faɗa a kutuwa kafin na tsaya Al'imamin ibrahim ibn adhan wani mutum yace da shiga mutum malam sabo ya min yawa sai ce to zan gaya maka abu biyar in ka bari za ka bar sabo yace in dai kana ce sai ka faɗi Allah daina cin arzikin kar ka sake shan ruwa kar ka sake cin abinci da kaka kana cin arziki ne kana sabo yace to malam ai ba zai yi wai to baka da hankali ka ina na biyu na biyu in dai kana ce sai ka fa'a to ka fita ka bar duniyar ba kai ba zama a garin je ka duniyar da ba shi Allah yayi ba ita to ina zani yace to kana da hankali ashe na uku in sai ka yi sako kana cin arzikin sa kana cikin duk? do Allah ka je inda ba wanda zai ganka kai abin malam ina ne Allah bai ganni bai ci to ashe kana da hankali na hudu ce to na huɗu in kana ce sai kai sako da Allah ka bari lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ƙuli tawaffakun malakul mautin lardi wukila biku ka ce sai mala'ika tsaki ka koma sai na tun mutu sannan ka dawo ita mala'i ba zai saurari ne ba ne ita to a shekana da hankali ita to na biyar in har saƙonka zai kai ka shiga jahannama ran amma an ce khuzuhu Ka ce ku mala'iku ba na cikin ba zan bi ku ba ba kai suku kama sai ci mana ya isa ka sai fara kuka ya fara fara. yi yamma. la ilaha illallah ba. Allah ce nagarta na cikin man amana billah wanda iman da Allah da ranar lafiya da mala'iku da littattafai da annabawa ya kuma ciyar da dukiya ga 'yan uwanje da marayu da miskini da matafiya da ɗan tafarki mutum shida sai dawo ya ce kuma ya tsaye da sallah ya ba da zaka masu cika alkawari masu haƙuri kan kowace irin balashirar duniya ƙarshe mai ce ya ce kai waɗanda su ne masu gaskiya su ne akun Allah masu tsoronsa Allah ka bamu ka mu irin wannan halin ya Allah mun tabbatar ba mu da kayan aiki zunubi yi mana yawa muskula ta yawa ga shaidan nan ya zara takobinsa الله كما نبغي اللهم اعز الإسلام والمسلمين آمين. وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداء الدين آمين. اللهم نسألك أن تبارك لنا في حياتنا وفي ذرياتنا وفي أموالنا وتحفظنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ولا يا رب العالمين اللهم نسألك من الأمر رشيدا ومن الحياة سعيدا ومن القول سديدا ومن الحلال الطيب مديدا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم